والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يو أشرين دبقى يو أشرين دبقى ga watan zulkada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a ko za mu tashi haddasa hassan bin rabi na bismillahir kitabu bada khalq na'am babu zikirin mala'ika babu zikirin mala'ika نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا الحسن بن ربيع نعم. حدثنا أبو الأحوث عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله نعم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه عبد الله هنا تشيوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا بام الأبادي هو الصادق المصدوق الحالي شيء من جزكيا أبن جزكتا وعبد الله بن مسعود كنا abdullahi bin masud ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari alhali wa huwa sadiqul masduq shine mai gaskiya abin gaskatawa me yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummi lalle dayan ku ana tara halittan shi a cikin cikin mahaifiyarsa 40 yawma kwana 40 summa yakunu alaqatan mithla dhalik eh, kwana 40 yana dugo mani kenan ko mm. ana tara halittansa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana digon maniyi thumma ya kuno alaƙatan mithla zalik sa'annan sai ya zamanto gudan jini misalin kwana arba'in thumma yakunu mudghatan mithla zalik sannan sai ya zamanto tsokan nama gwargwadon yadda baki zai iya taunawa shi ne mudga tsokan nama gwargwadon yadda baki zai iya taunawa idan tsokan nama ya fi girman baki ba kiran mudga an gane ko نعم ثم يبعث الله ملكا يؤمر yu'maru bi arba'i kalimat sannan sai Allah ya aiko da mala'ika an kai wata nawa kenan arba'in arba'in wata wata kwana arba'in yana dubban mani sannan sai ya zama to kwana arba'in yana gudan jini hmm. kwana arba'in yana dukan nama wata hudu hmm. to daga wata hudun nan sa'annan sai a aiko mai da mala'ika an gane fa yi umaru yi umaru bi arba'i kalimata eh, a wata ruwaya fa yanfuku fihi ruwa. Hmm. sai a aiko mai da mala'ika sai ya busa mishi rai shi wannan mala'ika din an gane kenan sai mutum ya kai wata hudu sa'annan ake busa mai rai malamai sun ce wannan shine hikiman da ya sanya wato idda na mutuwa ake yin wata hudu da kwana goma saboda ita wannan mata idan ya zama so tana da ciki to insha Allah wannan ciki zai fara motsi wata hudu musamman kuma sai a ƙara ainihin kwana goma ɗin tiyatsan to a nan za ta gane tana da ciki ko ba ta da ciki domin kada ta je ta yi aure ta tafi da ainihin cikin wani zuwa gidan wani an fahimci wannan aiki na'am bi arba'i summa yumaru bi yumaru bi arba'i kalimatin yawa sai sai a aiko sai Allah ya aiko mala'ika sai a umarci wannan bawan Allah da kalmomi guda hudu yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu eh wato za a umarci mala'ikan kenan za a ce wa mala'ika ka rubuta aikin wannan bawa din ka rubuta arzikinsa ka rubuta sa wa shaqiyun aw sa'id ka rubuta shin shi shaqiyi ne wato tababbe ne shi ko mai arzikin lahira duka rubuta summa ku fihi ruh sa'annan kuma sai a busa mai rai bayan an yi haka <laughs> na fatan gane to kaga shi wancan ruwaya da ya zo ya ce a lokacin da ya zamanto tsokan nama misalin kwana arba'in an sun ma yaba asallahu malakan bayan fuku fihin hmm. shi ne a wani ruwaya ko Allah zai aiko mala'ika ya busa mishi rai amma a wannan ruwaya Allah zai aiko mala'ika sai a umarci wannan mala'ika da kalmomi guda hudu za a ce wa mala'ikan ka rubuta arzikin aikinsa ka rubuta arzikinsa da ajalinsa shin taɓaɓɓe ne shi ko mai arzikin lahira Sa'an nan sai a busa mishi rai ina batan gane wannan kaga wannan sai ya nuna busa rai shine ya biyo bayan wannan gaba ɗaya فإن الرجل منكم لا يعمل حتى يكون بينه وبين الجنة إلا ذراعه لله متين daga cikin ku zai yi ta aiki zai yi aiki har sai ya kasance tsakanin shi da aljanna saura zira'i daya zai yi ta aiki alkhairi fa yasbiqu alayhi kitabu sai littafin shi na kaddara kitabuhu alkauni alqadari sai littafin shi na kaddara sai ya rigaye shi bi ya yayi irin aikin yan wuta wa ya wutan wa ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nari illa zira'u kuma mutum zai yi ta aiki har sai ya kasance tsakanin shi da wuta saura zira'i daya fa yazuqu alayhi alkitab sai littafin shi na kaddara ya rigaye shi wa ya'malu bi amali ahli aljanna sai yayi aiki da aikin yan aljanna sai ya shiga aljanna an gani shi wannan hadisin yana da matukar amfani ga musulmi saboda hadisi ne wanda yake wa musulmi sai farko dai hadisin yana hana ka alfahari kada mutum ya ga Allah ya shirye shi zuwa ga musulunci ya ringa yi wa kafiri injili Allah na iya juyar da kai ka yi ridda an gane wannan ko idan mutum ya ga cewa shi shiryayye ne ya zo yana ma wasu injili yana wulakanta su in Allah ya ga dama sai Allah ya juya al'amarin domin Allah ta'ala yana duba ƙarshen al'amari ne ba farko ba to wannan yana saita mutum an gane wannan ko idan kai ainihin mai wadata ne wannan hadisi in ka fahimce shi zai hana ka yin alfahari da wulakanta jama'a Allah ta'ala na iya juyar da al'amari ka koma talaka an gane wannan ko wato mai kuɗi na iya komawa talaka talaka na iya komawa mai kuɗi wulakantacce na iya komawa sarki duk wannan hadisin abin da ya nuna mana kenan Allah ya riga ya rubuta arzikin mutum an gane ku Allah ya rubuta wani zai zama talaka wani zai zama mai arziki wani zai zama kaza to wannan zai sanya ka rinka ɗarɗar kullum kana ɗarɗar ƙila fa ni yanzu wannan arziki ƙila Allah zai kwaci ƙila ina kallon kaina yanzu ahalin suna ƙila mutu ɗan biliya ina kira kallon kaina musulmi ƙila mutu kafiri wa iyaz billah to zai sanya kullum kana bauta ma Allah bainar khawf raja amma idan ku duba hadisin da kyau shin mutane nawa ne wannan hadisin ke aiki a kansu mutane nawa ne da wanda hadisi ke aiki a da wanda baya aiki zuwa suka yawa eh hadisin yana aiki ga mutane da yawa ko kaɗan kaɗan yanzu mutanen china da mutanen india wani zai fara rayuwar shi kafiri miliyoyinsu suna rayuwarsu kafirai kuma su mutu kafirai ba su ma taɓa daddana musulunci ba wasu da yawa cikin amerika wani zai fara rayuwar shi kafiri bai ma san menene musulunci ba akwai mutanen da gaba ɗaya rayuwarsu kafirci ne haka suka fara kuma haka suka ƙare kuma su suka fi yawa sannan ka je kuma kamar saudiya yanzu wa'anda suke farawa musulmi su gama musulmi su suka fi yawa ko mutanen da suke shiga cikin wannan hadisin yan kaɗan ne to zai iya yiwa kai ma ka shiga cikin wannan kaɗan ne zai iya yiwa kuma ba kai bane misali So da haka hadisin dai yana sanya mu zamanto muna tsakiya muna bauta ma Allah tsakanin tsoron azabansa da kuma ƙaunar rahamansa saboda kowa daga cikin mu Allah na iya jarraba shi ya fada ɗaya daga cikin wannan ina fatan gano wannan ka wannan hadisin ba yana nuna wai kowanne dan adam zai shiga wannan matakin bane wani zai fara rayuwarsa mumini ya rayu mumini ya mutu mumini an gane bai taba dandana wani abu na kafin shi a rayuwar shi wani wani zai fara yana mutumin kirki ya rayu mutumin kirki ya mutu mutumin kirki wani kuma haka zai fara fasiki ya rayu fasiki ya mutu fasiki an gane yayi to saboda haka ba kowane mutum bane yake bin mataki na wannan hadisi amma kuma shin ka san ko kai ne zaka bi ko ba kai bane baka sani ba tunda dai ana duba karshen rayuwar mutum ne almuhim a nan wajen menene alaka tsakanin wannan hadisi da babin da aka bude na ainihin zikirul mala'ika yawa yana nuna mana akwai mala'ika na musamman wanda Allah ya halitta ya wakilta shi na kulawa da mahaifa aikin mala'ikan kulawa da rayuwar mahaifa misali tun daga dugon mani zuwa gudan jini zuwa tsokan nama zuwa halittar ɗan adam abu sami rai da sauransu akwai mala'ika ta musamman akan wannan an gani shi ne karatun kawai na'am حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة النافع قال قال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة يا فدا الله يقرأ مسا يدشوا عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam قال وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة النافي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد idan Allah ta'ala ya so bawa na da jibril inda Allah yana son bawa sai ya kira jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibu cewa lalle Allah yana son wani to ka so shi wa yuhibbu jibril sai mala'ika jibril ya so shi wa yunadi jibril fi ahli sama sai mala'ika jibril yayi kira cikin mutanen samai. ya sanar da su inna Allah yuhibbu fulanan cewa ya ku mutanen samai. lalle Allah yana son wani wa ahibbu kuma ku so shi wa yuhibbu ahli sama sai mutanen sammai su so shi summa mayu lahu al-qabul fil ard sannan sai a sanya mai amsuwa a doran ƙasa sai ya zamanto da zaran din malamin addini ne da zaran yayi magana daya sai magana nan yayi tasiri cikin al'umma daga akwai mutumin da zaka kawai magana ɗaya ya faɗa ba sai ya daga murya ba sai ga wannan abin yayi tasiri an gane wannan ya nuna kenan cewa Allah ya sanya mai amsuwa a doron ƙasa to yanzu kenan da zarar mun ga malami yana yin magana sai mun ga ana bin shi kawai za mu ce kai kan gaskiya kenan eh sai an ce idan Allah ta'ala in yana son bawa zai kira Jibril cewa lalle Allah ta'ala yana son wani kai ma ka so shi sai Jibril ya so shi sai shi ma Jibril sai ya yi kira ga mutanen sama lalle Allah yana son wani ku so shi sai mutanen sammai su toshi shi sannan sai a sanya mai amsuwa a doron ƙasa kenan idan aka sanya wa mutum amsuwa a doron ƙasa aka samu wani malami ko wani mutum ya samu amsuwa a doron ƙasa ana son shi sosai shi kenan sai mu ce mutumin kirki ne ɗan aljanna ne yanzu ana iya samun wani ɗan ƙwallo kusan mafi yawan mutane suna son shi fiye da wani malami ba eh ɗan ƙwallo ne ba amma ya samu amsuwa cikin al'umman Najeriya ko al'umman duniya fiye da wani malami da za a ce a zo a yi zabe wa ake so ya fito shugaban kasa ustazun nan ya fito dan kwallon ya fito dan kwallon da ci zabe to wannan dan kwallon tunda ya samu amsuwa a wajen mutanen kasa shikenan za mu ce shikenan Allah ya amshe shi idan ka samu malamin bid'a wanda in in zai yi wa'azi ana cika wajen wa'azinsa fiye da malamin sunna malamin sunna ko mutane kaɗan suke zuwa wannan shi kenan yanzu alamun gane cewa wannan malamin bid'a yana kan gaskiya Allah ya sanya mai amsuwa a doron ƙasa yaya mala'ika jibril ya gaya wa mutanen sama shi kenan sai gashi yanzu ya samu amsuwa an gari, wani dan biriya in yana karatu ko yana tafsiri masallacin shi yana cika ya bazi har ma alfahari yake yi in ba mu ba waye zai iya tara wa'annan mutanen akwai wani dan biriya da yake faɗin wannan ya ce an ce mu mu batattu ne yanzu batacce zai iya taro 'yan mutanen ina fatan gane wannan to yanzu mai za mu ce dangane da wannan eh ya ce malam muhammad ya ce wannan hadisi ba shi da mafhum bai da mafhum kenan cewa to bai da wani tasiri kenan <laughs> hadisi bai da tasiri kenan ina ba gane wannan akwai wani littafi da na karanta wani malami da wani littafi albidiya sai kawo wannan hadisin sai kawo wannan hadisin ke cewa shi irin wannan hadisi yana aiki ne ga malaman sunna malaman sunna wanda ahalus sunna suka amshe su ba wai kowane kwashi kwaraf ake nufi ba an gani yanzu dan fasiki ya soka me yasa ya soka an gane kamar abin da ya shafi kwallo ai dan luwadi zai so shi mutum banza zai so shi karuwa za so dan kwallo waye waye da sauransu haka ne ko dan ana nufin masu addini su soka ka samu amsuwa a doron kasa wajen mutane masu tsoron Allah a to yanzu in Allah na son ka sai ya sanya mutanen China su soka ya sanya mutanen Russia yan communism za su soka za su soka ba za su soka ba ko Allah ya sanar da mala'iku kuma mala'iku sun sanar da mutanen sama amma mutanen china zindiƙai ba sa son ka mutanen russia zindiƙai ba sa son ka mutanen america zindiƙai ba sa son ka mutanen cuba mutanen japan ga mutanen da ba su da addini ba sa son ka ashe so ake nufi masu addini ake nufi mutanen kirki za su so ka an gane wannan ba ana nufin wai dukkan mutane sai sun so ka ba ai mai addini ba mai san shi sai mai addini ƙwarya bi ƙwarya hmm. ko alkhabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wa tayyibatu lil tayyibin wa tayyibuna lil tayyibat ku fahimci wannan ko to shine yake ake wannan to yanzu idan mun ga malamin sunna akwai malami na salafiya ya amsu sosai a wajen ɗaliban salafiya fiye da sauran malaman shin shi ma wannan alama ne cewa Allah ya fi san shi akan sauran malaman malami ne na salafiya sai kuma ga ɗaliban salafiya sun amshi malamin fiye da wani malami wani ya ce Allah ala to yanzu akwai misali yanzu ibn bas a duniyar salafiya gaba ɗaya kusan da wuya ga wanda zai kushe mishi an gane dan daga cikin wani wani daga a cikin marubuta na sunna ko wanda yace yana fatan wannan hadisi ya dace da Ibn Bas shi Ibn Bas yana daga cikin malam malamin da a cikin ahlus sunna a cikin yan salafiya da wuya ka ji mai push mai push Ibn Bas yana da wuya to amma kamar Nasiruddin Al-Albani akwai masu kushe shi ko Sheikh Rabi'u bin Hadi akwai masu kushe shi to yaya irin wa'annan ba su samu amsuwa ga dukkan mutane ba akwai mutanen da suke kushe su saboda wani dalili to wannan alama ne kenan cewa ibn bas ya fi su rike addini sauran mutane Allah bai Allah bai amshe su albani da sauransu ba wani ya ce azzagiri ina fatan gane wannan to abin da yake faruwa har yanzu dai a fahimci yadda abin yake tafiya Nasiru din albani aikin da ya ɗauko tu wanda baya son gaskiya ba zai so shi ba yau aiki ne na tace hadisi hadisin nan in kana kan wata mazhaba ko kana kan wani fahimta kuma ka rike wasu hadisai su ne madogaranka albani ya bincika ya ga hadisan ba su inganta ba zai ce ba su inganta ba kuma da zarar ya ce bai inganta ba ya rusa ya rusa wannan tunani naka kenan ina ta gano wannan saboda haka a cikin masu da'awan sunna akwai yan takalidi to yan takalidin nan nasiruddin albani ya ɗauko littattafan manyan malaman su yi sakariji kuma littattafan manyan malaman su nan akwai abin da da ana kafa hujja da shi daga baya gano cewa ashe ba su inganta ba to wannan sai ya sanya suka sanya ma albani nasiruddin albani ka zuka shi albani yi ya samu kiyayya ne wajen yan takalidi an fahimci wannan ai tun wani dan takalidi mai takalidi na mazhaba ko mai takalidi ga wani shehi ko wani malami kamar sufayi ko 'yan shi'a to gaskiya ba za su so nasiruddin albani ba shi ya sanya albani ya samu kawon zuka kiyayya ta ko'ina har ma ya kasance har a Saudiyya da yake zaune sai da malamai suka yi hasada da shi don malami yana cikin lacca yana lacca a jami'a islamiyya zai kawo hadisi sai wani ɗalibi ya daga hannu cikin akar makallawa ai an ce an ce wannan hadisi kamar yana da matsala man da afahu ta ce al'allama a shek nasiru jini albani to kuma to kaga wannan abun ya sanya hatta wasu jami'a islamiyya suka sanya mai wannan kawan zuka aka yi ta gulmace gulmace ana hasada da sauransu har ya sanya lokacin da ainihin wato abin shi ya kare na na contract da aka dauke shi sai ba a sabunta mai contract din ba saboda mahasada daga cikin malamai yan uwan shi misali to shi kuma shekara biyu na hadi al akwai mutanen da suke da awon suna da yawa suna kyaman shi mutum zai gaya ma yana son Ibn bas yana son albani yana amma bai san shek rabi to wannan alama ne cewa shi ma Allah bai tare da shek rabi da yake faruwa shi ma shek rabi ya dauko wani abu ne ko wanda in ba mai son gaskiya ba gaskiya ba za ka so shi ba Yawa kana son wasu malamai malaman nan kuma suna da matsala ko baka sa a faɗi matsalar su kana son wasu malamai malaman nan suna da wasu aƙidu marasa kyau wasu malaman da kake so suna zagin sahabbai wasu malaman da kake so suna cewa suna izgili ga annabin Allah Musa wasu malaman da kake so suna tafsirin mujtama wasu malaman da kake so suna kira zuwa ga aqidan khawarij wasu malaman da kake so suna cewa alqur'ani halitta ne wasu malaman suna suna tawilin sifat shekara biyu, duk malamai babu wanda ya kowa ya yi shuru kan wayannan malamai shi kaɗai ya kakkabe ce to dole fa a faɗi gaskiya Ba ya halatta mutane su ci gaba da biyayya ga irin wayannan malamai ba tare da sun zamanto suna kan basira ba sai ya ɗauko ya yi rubuce-rubuce don ya wayar da kawo ka mutane kan wayannan malamai kuma wanda wayannan malamai in ba a taɓa su ba to akwai matsala sosai da zai fuskanci da awa salafiya inda an kyale wannan malamai to ina tunanin da yanzu da awa salafiya ta kusa rushewa ina fatan gane wannan kaga matsalan sai da kudu da matsalan hasan banna da an yi shiru kamar yadda wasu ke so a yi shiru a kai to wallahi tallahi da yanzu an kusan cin salafiya da yaki to wannan bawan Allah shi ya fito ya tona asirin waɗannan abubuwa ya fito gafa aƙidin mutanen nan ba fa ba fa maganar gwagwarmayar gaskiya bane ba wayannan mutane aƙidarsu ba ya yi karo da sunna ya kamata duk mutumin da zai bi su kai san ko su waye su to sai mabiyansu suka ji haushi shi ya sanya duk mutanen da suke da alaka da wa'annan suke iya kokarin su wajen ganin sun bata wannan bawan Allah an gane wannan ko to saboda haka wa'annan mutanen da suke kin su ba wai mutanen da suka rike sunna yanda ya kamata ba ne. mutane ne wanda suke da matsala ta wani bangaren suna goyon bayan wani abu mara kyau kamar yadda shi ma albani masu kin shi galiban mutanen da suke goyon bayan wani abu ne mara kyau da sauransu amma a cikin su waye zai waye shan wahala nasiru din albani ya yanzu a yana nan yana samun jama'a amma har yanzu a cikin salafiya akwai wanda albani zai inganta hadisi da ke ba ruwan shi ina fatan gani amma da zai ga magana ibn baz da gudu zai amsa akai to almuhim dai wato magana amsa Allah ta'ala zai sanya wa mutum amsuwa a doron ƙasa to amsuwan yana iya yiwuwa ya zama nan kusa ko nan gaba akwai mutumin da za a kyamace shi a zamanin shi amma daga baya sai Allah ya bayyana da abin daga baya kamar shekul islam ibn taymiya mm. a lokacin da yake raye kusan duniya ta ki shi malamai mahassada suna ta kai tsara shi wajen sarakuna a kama shi a daure a yi kaza a yi kaza a yi kaza ina fatan gane wannan mafi yawan rubuce-rubuce ibn tabiya ya yi a kurkuku ne amma bayan ya rasu ba yanzu akwai wani littafin tauhidi da za a wallafa ba ibn tabiya eh inda za a rubuta littafin ibn a kan tauhidi kai ko rubutu kan hadisi ko rubutu kan menene insha Allah sai kaga ibn tabiya ya fito to kaga wannan amsuwa da ake sa sa mutum zai iya yi wa nan kusa ko nan gaba an gane ku na'am نعم حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليل حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن كربو لك عائشة الله يقارى مسيحة وتماتر من ذن الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للي تاجم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا إن الملائكة تنزل في العنان في العنان للي ملائكة سنة سوكا wato a sararin samaniya kan girgije huwa sahab shine girgije tazkuru al'amura, sai mala'iku su ringa ambatan al'amari qudiyatin sama al'amari wanda aka hukunta a sama A ku shayatin shayatin na sama sai shaytanu su ringa satanci an gani a lokacin da ainihin mala'iku ke ainihin ambatan al'amura da aka hukunta a sama kamar in Allah ya hukunta za a saukar da ruwa yau ko kuma za a yi talauci lokaci kaza ko lokaci kaza manyan mutane za su rasu to nan take sai shedanu aljanu su zo suna satanci suna satan abin da mala'iku ke faɗa suna tattaunawa wa tasma'uhu wa tuyihi ila al-quhan sai shedanu su ringa jin wannan magana na mala'iku sai su yi wahayin shi zuwa ga bokaye wa yakzibuna ma'aha mi'ata kadhiba sai su yi ƙarya tare da ita ƙarya ɗari min inda anfusihim eh, gaskiya guda ɗaya ƙarya ɗari ta ɓangaren kawo kan su buka yin. Eh, haddasana Ahmad bin Yunus, haddasana Ibrahim bin Sa'ad, hmm. haddasana bin Shihab, an Abi Salmata wal an Abi Huraira radiyallahu anhu qala. Na'am. Qala sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, "Da kana yawmul Juma'a" In ya kasance ranar Juma'a, kana ala kullu babin min abwabil masjidil mala'ikatu. Ya kasance a kan kowane kofa daga cikin ƙofofin masallaci akwai mala'iku Ya al-awwala fal-awwal da suke rubuta wanda ya fara zuwa sannan mabi da shi sannan mabi da shi sannan mabi da shi muna fatan gani duk wanda ya fara zuwa za su rubuta wani shi ne na farko sannan wani ya fara zuwa sai ce to sannan wani ya biyo baya sannan wani ya biyo baya fa za jalasa imam tawaw a suhuf hmm. to idan liman ya riga ya zo ya zauna akan mumbari sai mala'iku su nade wannan rajista rajista din wajawu yastami'una zikr sai su ma mala'iku su zo suna sauraron zikiri wai shi su ma mala'iku mukallafai ne kamar mu to ga mala'iku nan sun zo suna sauraron zikiri shi su ma mala'iku an kallafa musu ne kamar yadda aka kallafa ma dan adam da kuma da kuma ainihin da aljannu Allah ne ya umarce su hmm. amma su ba mukallafai bane wanda an sa musu doka na haram da halal dan su mala'iku asumai ne ba sa ma saba ma Allah an gani shi wannan doka na taklifi ya shafi mutane ne wanda suke da ainihin gurriya na ikhtiyar kamar dan adam Allah ya halice shi ya bashi bangare guda biyu bangaren biyayya da bangaren sabo inna hadaina mustabila imma shakirau wa imma kafura dan adam da aljanu suke da wannan zabu shi ya sanya lokacin da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ko lalle zan sanya ainihin khalifa a doron ƙasa ai mala'iku sun ci a ah, alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima shin zaka sanya a doron ƙasa wanda yake barna a cikin ta ya ringa zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhali mu muna tasbihi da godiya a gare ka muna tsarkake ka Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abu da ku sani ba shi ɗan adam yana da ɓangarori guda biyu ɓangare na in ya ga daman yin alkhairi zai yi in ya ga daman sharri zai yi amma mala'iku ba za su iya ba shi mala'ika ko yana son ya saba ma Allah ba zai iya ba saboda Allah ya riga ya halicci mala'ika ne domin ya yi biyayya faɗar wakalna biha qauman laysu biha bikafirin hmm. a gani su mala'iku mutane ne wanda Allah ya riga ya tsara su ne kan biyayya saboda haka babu dama amma ɗan adam in ya ga dama ya biyayya ya ga dama ya ya saba to wannan shine hikimar da yasa Allah ya turo dan adam doron kasa bai turo mala'ika ba saboda kan mala'iku su ba ba mukallafe bane kaman mu sai Allah ta'ala ya kan basu umarni kuma suna bin umurnin sa Allahu a'lam nan inda aka ce za a nade suhuf da na rubuta sunayen wanda suka riga zuwa sauran wanda suka zo daga baya zama juma'a kurin ladan sallah sauran da suka zo wannan falalan da ake samu na sammako ba samu ba na'am na ana nufin falalan sammako wanda suka zo da wuri to akwai mala'iku da aka wakilta musamman suna daukar list na wanda suka zo da wuri da zarar lokacin ya wuce daidai lokacin da liman ya riga ya zo masallaci ya zauna kan mumbari sai su nade wannan rijista din su ma sai su zauna suna sauraron zikiri kenan, kai da ka zo sai dai ka samu juma'a amma wannan falalan baka samu ba na wani lokaci ba ma shiga masallacin ba zuwa dai da wuri a mutumin da ya zauna a masallaci yana yin zikir yayi yana azkar ai amfanin zuwa da wurin ka zauna ka yi azkar na batan gane ko kuma ka zauna ka saurari kuri hudu ba eh me amfani zuwa da wuri ka zauna ka saurari kuri hudu ba ko kai azkar a zauna a yi azkar a yi nasir fili ko baka ba shine hikiman zuwa da wuri amma wani hikimansa yana zuwa ne ya sa ko wani malami yana zuwa ya yi wa'azi zai zai saurare shi shin wannan yana daga cikin hikima na shari'a la ko na'am E, ai an ce da ma in liman ya zauna ne da zarar liman ya zauna kan mumbari shi kenan mutum kuma ya lashe kenan eh idan liman ya yi irin sammakon nan na wuri ya zo ya yi irin kaman bayanai akan kuɗuban da zai yi da wuri ya zo sosai ya kai kusan awa ɗaya misali yana ta bayanai sai daga mm. baya ya fara kuɗuba ɗaya shi ma ya shiga mutum ya yi asara kenan dai liman ya zo mutum ya zo da wuri ya zo da wuri lokacin da ya kamata ya zo ina ga bana tunanin za a za a cire sunan shi kila mala'iku ba za su goge sunan shi ba Allahu a'lam na'am kenan akwai mala'iku wanda aikin su kenan ko na'am wato rubuta sunayen mutanen da suke zuwa masallaci da wuri domin suna zama suna yin zikiri an gane su ma mala'iku suna sauraron zikiri na'am حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن مسيب قال مر عمر بن في المسجد Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya wuce a masallaci wa Hassan yunshid alhali Hassan bin Sabit mawakin manzon Allah yana rera wake a masallaci yana ta rera wake na'am fa qala kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun mink shi na kace falahaza ilayhi hmm. a wata ruwaya sai Umar ya harare shi shi ma ya san abin da Umar ke nufi da ya harare shi Umar yana hararen shi ne don yayi sauri ya tashi a masallaci in ba haka ba zai hukunta shi to da ya fahimci Umar ya harare shi sai ya ba Umar wannan amsa din ya yace kuntu unshidu fihi na kasance ina rera wake a masallaci wa fihi man huwa khairun min alhali a masallaci akwai wanda ya fika alkhairi yana nufin wa manzan Allah ina rera wake a masallaci alhali manzan Allah yana nan manzan Allah bai hana ni ba kai zaka hana ni to da yake zafin Umar zafi ne na gaskiya inda ba zafi bane na gaskiya da sai ya hukunta shi so tun da ya ji wannan cewa eh da gaske hassan bin sabit yana rera waƙe a masallaci alhali manzan allah yana masallacin ko manzan allah bai hana shi ba to shi wane ne zai hana shi kenan sai umar ya shiru ya dakata kaga shi umar yana dakatawa ne akan littafin allah in ka ce mai allah ya ce annabi ya ce duk zafin shi zai yi kasa. a gane ku maltafata ila abi huraira sannan hassan bin sabit sai ya waiwaya zawa ga abi huraira don ya ƙara tabbatar ma umar cewa wannan waken da yake yi ba da ka bane faƙala an shudu ka billah ce ina gama ka da Allah ya kai abu huraira a samita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul shin ka ji manzon Allah yana cewa game da ni ajib anni hmm. ya hasan ka amsa game da ni ka bani kariya Allahumma ajidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafa shi da ruhi mai tsarki ala na'am ka ji annabi ya faɗa haka akwai sanda kafirai suka yi ta waƙe-waƙe suna yi wa annabi zambo suna wake-wake suna yi ma annabi zambu sai hassan ya zo ya nemi izinin manzan Allah cewa idan annabi ya yarda shi ma zai yi wake ya mayar da martani ga kafirai to shi ne sai manzan Allah ya ce masa a anni ya kai hassan ka amsa a madadina an gane zagin da suka yi mun da zambo da suka yi ka amsa a madadina ah? Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafa Hassan da ruhi mai tsarki nan wane da ruhu mai tsarki laika to za mu ji wani hadisi zai fassara mana to shi da sai ya tambaye shi shin ina gama ka da Allah dan Allah ka ji annabi ya faɗi wannan alai shi na'am sai Abu Hurairah ya ce eh na ji an gano wannan ko to shikenan Umar da yayi niyya ya hukunta shi sai Umar ya dakata kenan duk zurfin ilimin eh, duk zurfin ilimin malami wani abu ya kan buya a gare shi kaga dai Umar a babi na ilimi ya ninninka Hassan amma ga shi Hassan yana aikata wani abu wanda Umar dan Khattab ya manta Umar ya dauka cewa waki a masallaci bai halarta ba sai da Hassan ya kawo mai hadisi na manzo Allah har ya kafa bai shaida da Abi Huraira sa'annan sai Umar ya zo ya dawo ya fahimta na fatan gane kuma wannan yana nuna mana matsayin Abu Huraira wajen sahabbai ba kamar yadda makiya Allah da kuma mustashriqun suke cewa wai Abu Huraira sahabbai sun san makaryaci bane da sahabbai sun san makareci ne da umar ya zo da hassan ya ce abu huraira don allah ya amsa ma umar ya amsa mai don allah ya mai manzo allah ya faɗa ai da umar zai ce ai wannan makareci ne ko to sai abu huraira ya faɗa kuma sai umar ya yarda kaga uka wannan na nuna mana amintacce ne abu huraira a wajen sahabbai an fahimci wannan ko na'am حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه ana adi ibn sabi to kenan yana halatta a ta wake wake a masallaci eh a ta wake wake wani irin a mai da masallaci wajen wake wake eh a samu wani wani yana karanta su ishiriniya su alburda yana karkatar da kai shi haka za a yi ahyanan kada a yawaita kada ya zama to wannan wake wake zai shagaltar da mutane daga zikirin da suke yi A gane in za ka yi wake-wake ya zama to lokaci-lokaci in ka yawaita shi malamai sun ce ainihin ba daidai ba ne kuma in ya shagaltar da mutane daga yin zikiri da karatun Kur'ani da yin wasu abubuwa da ake yi a masallaci na ibada to wannan ya zama matsala amma jifa-jifa ana yi na fatan gane wannan to idan ya zama to waƙoƙin akwai abubuwa marasa kyau fa kamar yanzu karanta irin su shu'ara'ul jahiliya su muqama a masallaci na sunna ya halatta in ana karanta don a fa'idantu da wani abu da yake ciki eh? a ɗauko littafin shu'ara'ul jahiliya eh a ga yana ta siffanta matan mata imrul qais eh <laughs> to shi ne ta akwai malaman da suke cewa akwai malaman da suke da wannan fahimta ba ire-iren wa'annan littattafai in za ka karanta su kai yi waje a fita waje akwai masu a'a in dai babi na ilimi ne za a karanta kuma a yi wa mutane bayanin kurakuran da ke ciki ba wai za a karanta bane don jin daɗi za a karanta ne a nuna wa mutane farko dai a fa'idantu da luga da ke cikin karatun sannan kuma a yi naƙadi ga kurakuran da ke ciki babu laifi an gane kenan ana karanta shi ne domin ilimi ana karanta shi domin a fa'idantar da mutane sannan in akwai kurakurai a nuna mutane kurakuran da ke ciki to wannan babu laifi a yi haka ɗin ina fatan gane wannan wannan maganganu ne wanda malamai sun tattauna a kan shi Allahu a'lam na'am حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان النبي يا حسان بن ثابت اهجهم او حاجهم wato kai musu zambo ko kuma kai musu zambo wato afka ma'ak alhali jibril na tare da kai Ka gani an fassara ruhul qudus hmm. me ko a ce nan ruhi mai tsarki na tare da kai zaka ce jibril na tare da kai nan an fassara mana ruhul qudus ya halatta ainihin malaman salafiya su samu ainihin mawaka masu kariya ga salafiya idan aka samu wasu yan bid'a sun mana raddi sai a samu mawaka na salafiya su mai da martani ya halatta ko annabi yana da mawaka akwai hassan bin sabit akwai abdullahi bin rawaha duk wayannan gaba daya idan kafirai suka yi wa musulunci raddi wayannan suna tsayuwa su maye musu da mantari su ma su yi musu zambo na fata gani kuma sannan hassan bin sabit kamar yadda ruwaya ya tabbatar akwai da ya hau kan mumbarin manzo Allah yana mayar da martani ga kafirai kan mumbari ba yana mayar da martani ta hanyar wake akan shi na'am saboda haka wannan aya da ke cewa wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun cewa mawaka hallaka kuke bin su za mu ɗauke shi ala umum eh cewa duka duka mawaka hallaka kuke bin su wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun shin ba ka ganin su a kowane kwari suna dimuwa wa annahum yaquluna ma la yaqulun kuma suna da mubalagat su shuwara suna faɗin abin da ba sa aikatawa suna da guluwi eh? illal ladina amun wa amilu salihati wa zakaru laha kaseera eh, sai dai waɗanda suka yi imani daga cikin shuwara, suka yi aiki mai kyau suka ambaci Allah da yawa wanta saru min ba'di ma suka ba addini kariya bayan an zalunce su an gane suka ba da kariya bayan an zalunce su kenan kaga akwai mawaƙa wanda sun yi imani kuma sun yi aiki mai kyau suna mayar da martani ga kafirai ba sa yin wayannan mubalaga din to ba matsala an gano wannan ko kenan akwai mawaƙa na shedanu akwai mawaƙa na kaza amma me yasa Allah ya hada yace manzo Allah ba mawaki bane wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la inda waƙe na da kyau me yasa Allah ya ce ma annabi wa ma allamnahu shi'ra akwai dan shidananci kaɗan ne a tare da shi saboda suna so suna so su jingina Qur'ani su ce waka annabi ya shirya hmm. an gane to anan wajen sai su cire wa mutane tunanin cewa Qur'ani wahayi ne daga Allah shine Allah ya nuna Qur'anin nan fa ba waƙe bane fa manzo Allah ya zauna ya shirya da kansa la manzo Allah baya shirya waƙe shi manzo Allah kawai yana tamassuli ne da waken wasu amma alqur'ani wahayi ne Allah ya ce in huwa illa zikru wa qur'anun mubin ha to aka alqur'ani zikiri ne sannan kuma abin karantawa ne wanda yake bayyananne na'am حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير حول السند حدثني اسحاق ما معنى حول السند an juya isnadi ko hmm. hadisi guda ɗaya kila yana da sanadi wajen guda biyu hmm. amma duk hadisi yana magana kan abu ɗaya ne to sai a tattaro su waje ɗaya kaga nan haddasani haddasana Musa bin Isma'il haddasana Jarir hawala sanadi zan juya sanadi hmm. haddasani Ishaq أخبرنا وهب بن جرير حدثنا حدثنا أبي قال نعم سمعت حميد بن بن الحلال إيه يجي ناجي حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى غبار Kamar ni ina kallo. ina kallon wani kura mai ketowa bi sikkati bani ganam a cikin titin nan na bani bani ganam za da musa bal jibril wato jama'an jibril suna ketowa jama'an jibril ne suke zuwa lokacin suna tasowa sai ga kura na tashi a titin bani ganam eh حدثنا فروة حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda annal Haris ibn al-Hisham sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lalle Haris bin Hisham ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'tika al-wahy wai ya yaya wahayi ke zuwa maka ne ya rasulullah al kullu zalik ya'tini al-malaku ahyanan fi misli salati sai manzo Allah ya faɗa dukkan wannan sai annabi ya ce mala'ika yana zuwa mun wani lokaci misalin ƙaran ƙararrawa yadda ka san ƙararrawa na ƙara wa yafsimu anni sai kuma wannan wannan wahayi ya rabu da ni faqad wa'aytu ma qala alhali na haddace abin da ya faɗa wa shaddu alayya wato mala'ika yakan zo waje na mala'ika jibril hmm. yana zuwa waje na in yana saukar da wasu irin gajin wani ƙara misalin ƙaran ƙararrawa kun gane ai yadda ka san ƙaran ƙararrawa nake ji sai wannan ƙara ya rabu da ni alhali na haddace abin da ya faɗa to shin ai an ce mala'iku ba sa son a mala'iku ba sa san ƙara ƙararrawa ko mala'iku ba sa zuwa gidan da akwai kare ko sura ko ƙara ƙararrawa misali wannan kuma gashi ana so kame da wahayi misalin ƙara ƙararrawa eh tasbihi ne ko hmm. to me waje shabahi ke rantsuwa da zaka lawo kairan wato yanda ake gatsin ƙara ƙararrawa na ƙara galan galan galan to ba wai sauti aka duba ba nan ke rantsuwa magana in za a saukar da wahayi ana saukar da shi ne a jere ba a irin jira din nan amma kuma in an saukar da shi din wahayin na zuwa da gudu-gudu yadda ƙararrawa ce gudu-gudu a jere to saboda haka amma kuma Allah sai ya taimaki manzo Allah kafin a yanke wahayin ya riga ya haddace shi ya sanya lokacin da ake saukar mai da wahayi da manzo Allah ya ga in mala'ika ya zo saurin saurin mala'ika yake to manzo Allah sai ya ringa yana motsa harshe yana so ya sauri ya haddace Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana hmm. kada ka ringa motsi da harshe kana gaggawan da ka haddace kwantar da hankalinka mu yana kan mu mu tattaro qur'ani mu karanta maka shi kaga fa idza qara'ana wa fattabi qur'ana idan mun karanta maka ka bi karatun mu summa inna alaina bayanu sannan bayanin sa yana wajen mu kun gani Allah ya nuna manzo Allah ya kwantar da hankalinsa kada ya ga wannan saurin saurin in Allah ya sauka da shi da sauri a jere a jeren nan Allah ne kuma zai tattara mu annaba kwakwalwar shi an gane to shine manzo Allah sai nuna mana wannan wahayi yana rabuwa da ni alhali na haddace abin da zai ya faɗa mala'ika na rabuwa da ni to wannan wahayi din da mala'ika ke zuwa da misalin sautin ƙararrawa shi ya fi tsanani a gare ni wa tamassalu liyal malku ahyanan wani lokaci mala'ika na bayyana gare ni wani lokaci na rajulan a matsayin mutum Sai zo gare ni kamar mutum sai mun magana fa a ima ya kulu sai ya haddace abin da yake faɗa kamar hadisin nan na biyu mm. dogon hadisin nan baina ma'ana na ma nahnu julusun inda rasulullahi eh, ana nan muna zaune wajen annabi sallallahu alaihi wasallam menene sala alaina rajul sala alaina rajul shadidu bayad shadidu bayad siyab shadidu sawad shadidu sawad sha'r shadidu bayadi الثياب wa shadidu sawadi لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد min ahad a gani wannan hadisin ai kaga a malaika jibril ya zo a matsayin mutum kuma da ya zo ma sai ya bada kama sai ya zo kaman dan kauye ya zo kaman shi dan kauye yana zuwa kawai ya zo zahirin hadisi bai yi sallama ba yana zuwa kawai ya haɗa gwiwa da manzan Allah kuma yana zuwa abinda sahabbai ba sa faɗa sahabbai suna cewa ya rasulallah ya nabiyallah kawai shi yana zuwa ya ce ya muhammad akbirni an islam ko to kaga wannan sai kowa ce to wannan mutum muna gani daga wani daga wani wani irin ƙauyen ƙauye da ƙayo yanzu gaskiya ba mu san ko shi waye wannan ba sai da ya gama tambayoyi ya tafi sannan manzan Allah ya ba Umar labari cewa mala'ika Jibril ne ya zo ya karanta da ku addini to irin wannan yana faruwa mala'ika yakan bayyana akan sura na mutum shi mala'ika ba za mu iya ganin mala'ika akan suran shi ba kuma mala'ika ba zai iya zuwa duniya akan suran shi ba in Allah zai turo mala'ika ya saukar duniya sai zai zuwa kan suran dan adam kamar yadda Allah yake turo mala'ika Jibril sai ya zo kan suran dan adam wannan yana faruwa amma yanzu kan suran shi ba zai yiwu ba an gano wannan walau zalna malakan la kudi al'amur sun malayun zarun hmm. da Allah zai saukar da mala'ika da shi kenan duniya ta kare ba za a kira mu ba mala'ika ba zai saba law kana fil ardi mala'ikatan yamshuna na. wa law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutmashina lanazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula shine حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبي صلى الله عليه وسلم cewa من أنفق زوجين في سبيل الله duk wanda ya ciyar da nau'in abu biyu ya ciyar da zinari da azurfa ko ya ciyar da shinkafa da wake ya ciyar da abu dai kala biyu an gane ku da atu khazanatul janna to masu tsaron aljanna za su kira shi ai ful hallum ai ya fulan hmm. ai ful wannan an yi tarhim ne tarhim ai ya fulan hallum hallum taho قال أبو Za ka الذي لا توا عليه wannan shine wanda ba shi da matsala mutumin da ya ciyar da nau'in abubuwa biyu hmm. an gane wannan ko wannan ba shi da matsala ya more qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam arju an takuna ma'ahu ni ina fata ka to daga cikinsu kai abubakar kana daga cikinsu a wani hadisi abubakar na cewa ma alamai ah, wato mutumin da ya ciyar da wannan ba shi da wani lalura an gane duk mutumin da ya ciyar da wannan gaskiya ya more an ce in ya kasance wato mutumin da yake yawan ciyarwa fi sabilillah yana yawan ciyar da nau'in abubuwa guda biyu to za a kira shi daga kowane kofa to shi ne abubakar ke cewa kai mamma ya more shin zai yiwu a ce mutum in ya kasance mai azumi ne kamar da wani hadisi ya zo za a kira shi ta kofar rayyan in ya kasance mai yawan sadaka za a kira shi ta kofar sadaka in ya kasance mai yawan nafilfili za a kira shi ta kaza kowa za a kira shi cikin abin da ya gogewa a kai ka san yadda Allah ya halice ma ko wani ya fi gogewa wajen sadaka fiye da yadda ya goge wajen nafila wani yana da ƙarfi wajen nafilfili fiye da sadaka amma duk yana duka wani ya fi ƙarfi a wajen abin da ya shafi azumi na nafila to shine abubakar ke cewa ai duk mutumin da yake an kira shi a cikin wannan kofa ba shi da matsala shin akwai wanda za a kira shi daga duk kofofin gaba ɗaya shi kadai a kira shi ta kofar sadaka kofar rayyan na azumi da kofar ainihin jihadi kofar kaza kofar kaza sai da ce na'am eh wa arju an takuna minhu ina fatan kai abubakar kana ma cikin su wanda dukkan ƙofofin gaba ɗaya sai ka zaɓa an gano wani ko eh حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر نعم. عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كما وانا حديث ما علاقة شدباج مغانا ملائكو خزنة يوا دعته خزنة الجنة ما سو كلاوا الجنة ما سو قادم الجنة لا تكراش kaga wannan shine mahallin shahid akwai mala'iku wanda aikin su ne kulawa da aljanna irin su Ridwan ko Ridwan da mutanen shi eh haddathana Abdullah ibn Muhammad haddathana Hisham akhbarana Ma'mar an Zuhri an Abi salama. an Aisha radiyallahu anha na'am anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha lalle annabi sallallahu ya ce ma Aisha radiyallahu anha ya Aisha to haza Jibril ya qara'u alayki salam ya ce Aisha wannan Jibril ne ba yana karanta miki sallama yana kai da ce فقالت wa rahmatullahi wa الله وبركاته ملائكة جبريل يا أيكو da gaisuwa na musamman zuwa ga Aisha ina ba san gane wannan amma wannan shine fa wanda wani zai bude baki kai tsaye ya faɗi magana nan zaki da cin mutunci a gare ta mutumin da mala'ika daga sama zai aiko masa da gaisuwa ina ba gane amma sai a samu wani tsagera ya bude baki ya faɗi kalma na batanci kalma na zagi daga wannan baiwa Allah ce wannan jibril ne yana kai da shi sai take cewa wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma amincin Allah ya tabbata a gare shi da rahman Allah da albarkan shi tara ma la ya bai da sallama tara la ara tace kana ganin abin da bana gani ya rasulullah turidu an nabiy sallallahu alaihi wasallam tana nufin annabi kana ganin abin da bana gani ah, eh insha Allah wa alaikum assalam eh shi hudu ba din abinda ya kamata ne shi ba wai a shirya kawai in wani abu ya faru kamar yanzu kawai muna zaune a masallaci kawai sai wani ya yi wani kuskure kawai sai wani ya miƙe ya nasiha amma ba wai an tanaje ka bane musamman don kai wannan wa'azin da kamar hadisin da ake kawowa na abu huraira ya zauna ne sai ga wani abu sai nan take sai tashi ya nasiha kan shi ranar juma'a ba ma ranar juma'a ko da yaushe mutum zai iya hango wani kuskure ya bige ya gyara nan take kuma ya zauna amma wannan baya nuna kuma cewa a lokacin dole ne dinan juma'a sai an tanaji wani wanda zai wannan wa'azi ko kuma a ce wani ya ce to duk bayan wata uku za a yi an tanaji mutane musamman za su yi wani a'a kana tanaji kowa kawai in kuskure ana haka hango wani ya miƙe ya gyara kai eh na'am E. a kai mafarki ba na ba ka san mafarki yau a cikin mafarki zai iya mafarki ya ga Allah yi e. manzo Allah ya ga Allah a cikin mafarki kuma wasu daga cikin sahabbai sun ga Allah a cikin mafarki kuma kuma ana mutum wato mutum zai iya mafarki a cikin zuciyarsa ya ga Allah ba wai ya gani bai gani da ido ba ba a gani da ido a nan duniya sai dai a lahira ka gane ko kaga mutum na iya yin mafarki amma ya farka ai bai ga abun ba ko mutum na iya mafarki ya ga abu haka abin yake dan ni akwai wanda ya taɓa labarin wani wanda ya ta mafarkin wata yarinya ya ta mafarkin wata yarinya ita ma tana mafarkin sa wasu wasu yi aure suna garuruwa daban-daban zai ganta a bacci ta ganshi a bacci ya ganta a bacci ta ganshi har daga baya kuma sai Allah ya sa suka eh wannan ce wanda take gani a mafarki eh wannan take gani a mafarki don sai su yi aure wannan abu ne mai yiwuwa eh. eh ba ya ware ba ne da wani abu ya taso in wani abu ya taso kana iya yin da nasiha kowane lokaci yawwa eh yana yana tarjihi tarjihi sai yi tarjihi a duba ruwayan da yake ya koyi wanda yafi wanda ya fi zama raji sai a rijiya da shi kaga wannan wannan wanda ya tafi cewa bayan an bayan kai wata hudu sai aka busa mai rai kaga in shirya ya tafi akan jini bayan sai an busa mai rai ai za a ce kuma a rubuta arzikinsa a rubuta kaza a rubuta kaza a rubuta kaza eh no to ai harasa din sune mala'iku mala'iku ne masu gadi da masu ne masu gadin sama na eh wannan ba ai shi girgije ba sama bane ko girgije yana nan kusa kusa ne akwai mala'iku musamman wanda Allah ya wakilta da kulawa da girgije ai su aikin su kenan a su kuma yana masu gadi ne masu gadi masu wanda suke gadin shedanu kadin zayyana sama a duniya bi masu biya waje Allah ya rujuma daga akwai taurari wanda Allah ya sanya dan shedanu sannan kuma akwai mala'ikun da Allah ya wakilta dan fada da shedanun da sauransu

يعني من هو رسول إلى إلى الجن أو إلى السكرين ومنهم من في إنزال المطر ومنهم من وكل قبض الأرواح وغير ذلك وبغير النام وعليكم السلام yawwa masha Allah kaga wannan wannan bayani cewa in Allah na son mutum zai kira Jibril zai ce lalle ina son wani ku so shi sai mala'ika ya sanar da mutanen sama sannan kuma sai a sa mutum amsuwa a doron kasa nan in kaga malami ko wani mutum ya samu amsuwa a doron kasa sai ka duba suwaye masu san shi idan masu san shi din mutanen baskar da suke da sunna ne suka rike aqida ba sa ta asubanci su suna son gaskiya ne kawai su za ka san cewa ɗaya eh, wannan lallai mutumin kirki amma kaga masu san shi sai kaga masu san shi masu takalidi ne da mazhaba kaga masu san shi masu faɗa ne da da hadisan manzon Allah kaga masu san shi wanda ba sa son kabaru ahad masu san shi wanda suke inkarin wasu abubuwa ne daga cikin aqida to kaga wannan mutumin an ce almaru ma man ahabba yawmal qiyama hmm. ko ya kamata a ce a ƙwarya sabu ƙwarya ne nan ana nufin mutanen kirki ne sai an lura da masu son ka tukuna sannan kuma sai an lura da aikin mutumin da ake so din shi mutumin da ake so din da yake da mabiya me yasa ake son shi ana son wane ne saboda baya faɗin laifin mutane kai wallahi malam wane na da mabiya fiye da kowa ina da followers saboda shi ba ruwan shi da aqidanka a cikin malamai malam wane ba ruwan shi da aqida kawai karantarwa yake yi yana burge ni wallahi yana da saukin kai mata na san shi ƙananan yara suna san shi ɗan biliya na san shi alu suna na san shi masha Allah ya more <laughs> na fata gane kaga wannan kai kasan cewa ba soyayya bane mai kyau a ga wani malami ba shi da followers kamar na wancan amma masu san shi mutane ne da suke da riko da sunna yadda ya kamata da suka tsaya kan manhaji na salaf yadda ya kamata to wannan shine shine ake nufi cewa Allah zai sa sai samu wannan bawan Allah amsuwa a doron kasa domin kace ayi yawan jama'a ne sai mu ce to za a duba followers ne kila dan kwallon zai fi wani malami ma amsuwa a wajen Allah dan kwallo ko dan menene ko ko ko wani dan rawa ko wani kafiri eh tunda masu barna a doron kasa sun bi mutanen kirki yawa yanzu in aka ce wa yake da followers wanda ya fi yawa a duniya ba malami bane yayi wanda yake da followers da suka fi yawa a duniya ai ba za a sa malami a ciki to kenan wannan wanda yake da followers din shine na shine shine wanda aka sanya mai amsuwa a doron kasa Allah ya yarda da shi kenan ba haka bane ko eh, eh. yana da alaƙa da yawan mutane in Allah to in ba wanda ya amshe shi to ina ina ya za ya gane ya amsu yan kaɗan a ji dama ai mafi yawan mutane kafirai ne mafi yawan mutane batattu ne amma bangaren ahalus sunna masu riko da sunna kuma suna aiki da sunna din ba wai kawai don mutum ya ce shi ahalus sunna bane wani zai iya cewa shi ahalus sunna ne amma yana ta'assubanci da malamin shi zai ƙi ka kawai ba laifin da kamai laifin da kamai saboda ba ka shiri da malamin shi ko kaza kaga irin wannan ba a sa wannan daga cikin lissafi a mutumin kawai da gaskiya yake so ba ruwan shi da da mutum shi bai duba mutum yana duba gaskiya ne to irin wayannan mutane su ake nufi su amshe ka in sun amshe ka to shi ne ka amsu amma in wani ne wanda yana duba mazhaba ne ai wani baya cikin mazhaba na ba zan amshe shi ba wani baya bin ra'ayin malami na ba zan amshe shi ba wani baya bin manhaji kaza ba zan amshe shi ba kaga wannan sai a samu matsala yana so ka bi manhaji na sururiya ko manhaji na haddadiya ko manhaji na kaza sannan ya amshe ka kaga samu matsala yawwa shi ne kawai dacewa da gaskiya an mutum ya dace da gaskiya ya tsaya ya rike gaskiya to mutanen gaskiya za su so shi ko ba a so shi yanzu ba za a so shi nan gaba idan eh, akwai lokacin da za a kika gaba ɗaya kamar ibnu taymiya yayi zamanin da bai da farin jini kamar muhammad bin abdul wahab yayi zamanin da bai da farin jini to amma daga baya sai ga gaskiya ta fara bayyana sai ga shi yanzu a duniya ana ta amsan muhammad bin abdul wahab ana ɗaukar littattafan ana karantawa ibnu taymiya ko ina za ga ce ala shehu islam Ibn taymiya ya bar duniya gaba ɗaya cikin wahala amma yanzu ne ibnu taymiya yake da farin jini yanzu ne ya amsu a wajen mutane da yawa masu son sunna eh za ne mutum akwai hadisi sahihi akan Ridwan hadisi yadda ya nuna akwai hadisi na ganin isnadin shi na ganin Hassan ko kamar da Albani ya faɗa Ridwan din nan ya inganta za ne mutum na'am Sipa? a to ai siffofin da ya sani da Allah man Allah Allah ta'ala yana da kaza yana da kaza da abin da ya karanta na siffofin Allah da su zai amfani ya gani a gani yawwa Allah yana da sunaye da siffofi to da irin wayannan siffofin da ya karanta da su ne zai ga Allah da su <laughs> ko ba za na wala shi akwai sukofi da ya faɗa wa ya faɗa wata wani duka ya kula ya faɗa ya yi ko kaza wa kaza wa kaza wa kaza ya yi zari da to insha Allah za a nemi taimako lokaci ya yi nisa yan uwa za su zaga su nemi taimako a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbih lakum